ayyukanku. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون kuma dalilin kafircin mutanen annabi Nuhu ne riyawarsu cewa shi ya ƙirƙiri wannan addini da ya zo da shi ya jingina shi ga Allah to ka ce masu ya kai wannan manzo in ni na ƙirƙire shi, to ai uƙubar laifina a kaina take ni kaɗai, ba zan ɗauki komai ba na laifin ƙareta ni da kuka yi, ni na barranta daga wannan